Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. Shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya. A yau goma sha tara ga watan Oktoba na shekarar dubu biyu da uku, za mu yi magana ne akan cuta mai karya garkuwar jiki wato HIV. a cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da ƙwararriyar likita akan wannan batu sannan kuma za mu ziyarci filin kwalamar mu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. sauraro ba tare da bata lokaci ba za mu je ga tattaunawar da wakiliyar sashen Hausa a Kaduna Binta Ibrahim ta yi da Dr. Aisha Imamuddin Talba inda za ta yi mana karin bayani akan cuta mai karya garkuwar jiki wato HIV. Masu sauraron mu barka mu sake sadarwa a cikin ajinmu na yau da gobe. A yau muna ne da Dr. Aisha Imamuddin Talba wacce za ta yi mana bayani akan cuta mai karya garkuwar jiki wato HIV. likita barka da zuwa barka mu to masu raro cuta mai karya garkon jiki ba sabon al'amari ba ne ba ya daɗe shiga cikin al'umma da dama maza da mata da suka kamu da cutar wannan cuta da bai kyale tsoho ba bai kuma kyale yaro ba sai dai a 'yan shekarun nan za ku ji kusan za a ce an rage yau magana da kuma faɗakarwa akan shi wannan cutar shin wani hali ake ciki an samu maganin ta ne ya daina yawo a cikin al'umma ne ko kuma menene ake ciki dr aisha za ta yi mana bayani akan shi wannan cuta mai karya garkuwan jiki wato ta hiv barka da zuwa barkan mu a shi cutar hiv wato cuta mai karya garkuwar jiki an samu ta ne a kamar 1983 a america sai kuma aka yi research a france aka gane kwayar cutar da ke jawo ta wato hiv virus kenan shi wannan cuta yana shiga ta jini yake shiga sai ya karya ya yaƙi garkuwar jikinmu garkuwar jikin mu ne abubuwan da suke yakan wani ciwo da cuta idan sun shiga jikinmu hmm. to wannan kuma virus idan ya shiga jikin mu sai ya karya ya yi kasa da su wato karfin su zai yi kasa shi yasa za ki ga mai hiv idan cuta ya kama shi nan da nan ya kwanta rashin lafiya hmm. to abin da yake kenan har ya na kasar da mutum har ya zo ya koma zuwa aids idan ba a shan magani to kamar yadda muka yi bayani tun farko shi wannan cuta baya da wato iyaka ba wanda bai taba ba har wanda ma yake ciki in dai har yana hanyar fitowa shi ma zai iya kamuwa da shi wannan cutar to likita a yan shekarun da zaki ga idan ana aure zaki ga an akan karfafa magana cewa a je a yi gwajin jini tsakanin inda suke da niyyar yin aure. Mm. ko kuma wanda suke son su yi kari ma'ana suna da wadansu matan a ciki mm. amma duk da haka ana ci da samun wanda suke da cutar amma kuma suna daukewa shin tsoro ne na cewa ba sa son a ya yaya su ko kuma mai ke da ke tabi wanka eh to zai yiwu da tsoron ma to shi cutan nan abin da ya sa yanzu mutane ake ga kamar ba a damu da shi ba ina ga saboda awareness da ake samu da kuma magunguna. faɗakarwa eh, da kuma magunguna yanzu da ake sha za ga za a sha magunguna sai ya yi kasa da viral load din har idan an yi test a duba a ga mutum bai da shi amma ba wai bai cutar karfin eh, cutar tana raguwa tana sosai shi yasa wasu za ga za su ce da fara ana cewa suna da hiv daga baya su ce su ba su da shi sun je sun gwada ba hiv ba haka ba ne akwai cutar tana da ita cutar tana ma canja ta ko kuma ta buya idan ana shan magani sai idan mutum ya je na sha magani ya taso to ta yadda abin yake kenan kuma saboda yadda ake faɗakarwa mutane suna son yadda su kare kansu yadda su kiyaye shi yasa yanzu cutar irin ana kiyayewa masu fara ya fara saboda mutane kowa yana tsoron cutar yadda ake tsorata da kyamata ana ɗan hankali da yadda za a yi ana daukan eh, prevention matakin da za a yi cuta kar ya kamu da mutum. tun da kika magana kan magani masu kika tuno mun da masu maganin gargajiya wanda suke kirarin sun samu maganin da kuma ana iya warkewa gaba ki ɗaya daga ciwon wani su mara su iya cewa a shata na sati biyu ko zuwa wata biyu ko uku za abin nan ya kuke ganin akwai wani alaka da kuke da su da masu maganin gargajiya kuma kun yarda da cewa an riga an samu maganin warkar da ita gaskiya mu a bangaren asibiti ba mu da wani magani da muka sani na warkar da cutar hiv sai dai maganin da aka sha ya kasa da shi wannan kwayan cuta da har mutum ya ji lafiya kuma bari iya bayarwa ba for some time amma maganin gargajiya wani abu ne nasu daban da suke gani da wasu fahimtar su da masu magani suke wasu karya ne most of the time mu abin da muke gani ma ba hakan ba ne kawai dai magani ne za su bayar mai ya kara ma jikin karfin mutum jikin amma ba wai cuta yana ya rabu da wato su kwayoyin suna nan a cikin jikin mutum suna cikin mutum hmm. abu ne yake shiga cikin jini cikin jinsin mutum RNA ya je ya haɗu da ƙwayar halittar mutum to fitanta yana da wahala kuma yadda take canja kamanni ta buya ko ana shan magani shi yasa ba a warkewa to da shi kwayar cutar garkuwan jiki ne yake raunanawa kenan eh. ba shi ainihin shi ne cutar ba kenan yawa to um, da kika magana nan sai na tuna da irin maganganun da mukan ji na abubuwa kamar na ban mamaki da za a ce an yi bayanin cewa ana samun cutar ne ta hanyar jini wanda mai ciwon ya yi amfani da kila wani abu mai kaifi ko kuma ma aka yi wa mutum karin jini kira wannan cutar wato sai dai an samu haduwan jini da jini ne ake iya samu wannan da kuma wayansu daga cikin ruwa da jiki yawa to ɗaya daga cikin kuma hanyoyin shi ne aka ce akwai hanyar jima'i wato saduwa tsakanin mace da namiji mm. to abu mamaki akan samu inda za a samu ma'aurata da mm. suke zaune a wuri ɗaya suna aure shekara da shekaru ɗaya ɗayan na da shi ɗayan kuma haka suke zama ba tare da ɗayan yana da shi ba yaya hakan yake iya faruwa wannan shine da na gaya miki maganin viral load kenan to akwai level level ɗin viral load da idan akwai satin level idan ya yi kasa sosai mm. mutum zai iya bayar da shi ba to idan kwayar cutar ta rage karfi eh, sosai ba zai mutum bari iya ba wani ba kuma za a zauna lafiya kuma watakila suna using protection suna amfani da abin kare kai ɗayan da baya abin amma ba za a faɗa ba mm. idan dai sun san juna mm. sun sani tsakanin su wanda na da shi ni ban da shi ne dole san da za su su kare ɗaya daga cikin wani aiki ne ke da shi wani abubuwan kariya eh, eh, magani da abubuwan kariya duk suna suna aiki idan mutum mutane sun yi da ya kamata to kamar yadda suka ce ne akwai lokacin da shi wannan abin za a je a yi gwaji a ga kamar mutum baya da shi ba eh. kuma wai dan babu bane ha eh. saboda an rage mishi kaifin karfin sa ne eh. amma yana nan a cikin cikin dan adam so wata maganin yana da amfani kuma yana da kyau kenan duk wanda ya aka yi gwaji ya tabbatar da cewa yana da ciwon ya je a ci gaba da shan maganin sa kenan sosai definitely yanzu ana maka gwaji ana gani kana da shi hmm. abin da za a fara counseling ɗinka kenan a counseling ɗinka a gaya maka cutar nan gashi da yake wannan cuta ba mutuwa ba ce shan magani ake kamar cuta ce kamar irin su su diabetes hypertension mm. yanzu an gane kana da diabetes hypertension za a daura ka magani yawa shi za a daura ka kan magani to yanda ake daura wayancan akan magani kai ma za a daura ka kan magani idan lalle ka dage da shan magani mm. shikenan ba wanka da wani kwanciya rashin lafiya da wani cutar ya koma zuwa aids da kuma idan viral load din cuta suka yi kasa sosai ba ma ka iya bayarwa ba duk za a gaggaya maka da hanyar da kare kanka da kuma kare yan uwan da kake zama da su don kar ka ba su haka ake asibiti kuma ana ba da magungunan nan duk kyauta na asibitocin gwamnati har yanzu har yanzu ana bayarwa wani daga cikin bangaren abu mai rikitarwa kan ciwon na kogun ce mai dan wahalarwa a wurin gane shi da kuma magance shi shi ne maganar yaɗa cutar tsakanin uwa da ɗa eh. musamman abu ne wanda a jikin yin jikinta yake hmm. yana tare da ita za a yi wata ta wata ciwon an ce yara suna an bi mutuka uwa na da shi uwar akwai dama da za ta iya sa wa yaran musamman lokacin haihuwa ta yaya za a iya kare faruwar haka musamman wanda za ki ga mata shin fariya da nuna bajinta sun fi son masu haihuwa gida musamman matan mu na arewa haka ne ana son aihuwa a gida da kuma ana son aihuwa da kai mm. sai ki ga mutane suna kyamatar cs to yanzu idan mace shi yasa ake son mata idan kina da ciki sai ga alama kina da ciki ko ki san kina ciki je awo idan an je awo akwai test test da ake gwaji gwaji da ake to har da hijabi a ciki mm. da an ga kina da shi za a daura ki kan magani kuma za a ga miki maganin nan zai taimaki danki idan kin sha shi da ya kamata za ki iya aihuwa da kanki danki ba zai samu a ciki ba kuma za ki ma iya bashi nono a haka saboda mai dauke da mayan cutar mm. saboda ya kamar da bayar abin maganin nan idan an dage da shi ana shan da ya kamata bayan cutar nan na kasa sosai idan an dace da shi kuma akwai magunguna kala-kala ne za a baka wanda jikinka zai karba zai dace da shi idan ya kasa da kwayar cutar ba za ta iya ba ɗanta ba za ki ga wasu sun aika da kansu har sun ma shayar yaro bai samu ba kuma uwa tana da shi dalili shine ta sha magani yadda ya kamata ta kula da kanta ta kiyaye wasu hanyoyin na kiyayewa da yaro kada ya dauka idan ka samu akasin uwar ta haihu a gida kuma ita tana dauke da wannan kwayar cutar kuma aka haifi yaro shin akwai da wato ana ganin kenan zai iya samun cuta a wannan matakin menene matakin da ya kamata a yi wurin magance nashi larura to zai iya samu idan dai eh, cutar kwayan cutar suna da ƙarfi a jikinta kuma ta zo ta aihu da kanta aka samu kwantar ɗin jini da jini na wani ai dole ya tun da haihuwa ce haihuwa eh to shi akwai magunguna da ake sha na prevention mutum ya kare kanshi mm. akwai pre-exposure prophylaxis da kuma post-exposure prophylaxis da ake bayarwa idan tana ganin haka ta gudu ta je asibiti bayan ta haihu eh ana bayarwa za a iya ba shi magungunan pre-exposure prophylaxis to bayan an haife shi ke yanzu yana da hours awa kamar kwana uku kenan eh, tsakanin kwana uku tsakanin kwana uku a bashi magani eh. za a iya ba da magani ya sha na wata mm-hmm. ba zai magani is 90 percent abin wato eh, kashi 90 ana tabbatar da cewa yana da inganci yana da inganci ya bare dauka ba to madauka din ta karbi wannan maganin an bashi shikenan shi ya samu kariya ne da cutar kenan misali zai iya yiwa dan ba 100% abu ba zai iya yiwa amma akwai high chance ana tsammani bari dauka ba bari zai samu cutar nan ba lallai amma idan aka samu kuma an samu yana cikin irin percentage din da su sun dauka kenan haka Allah ya kaddara sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma domin jin ci gaban tattaunawar. Cewa magana auratayya tsakanin waɗanda suke ɗauke da cutar wanda ake ta da ƙwarin gwiwa ana karfafa musu gudun cewa su duka auren junansu. Haka ne yana da kyau to a cikin tunda da kun ce idan mutum yana da dauke da wannan cutar kuma yana mu'amala da ni dauke da wannan cutar wani lokaci shi viral count kun ce yana sama ba wannan yaya abin yake kenan a wannan idan lalle za su aure dole sai sun kiyaye shan magani magani ne shine protection on kowa da kowa shi zai kare kowa iyali da sauransu shine kamar most important abu akan disease din mutum yadda ba za a samu ba magani ne masu kyau masu karfi akwai lokacin da za a daina shan maganin nan a cikin rayuwa misali idan mutum yana da kwayar cuta kuma akan je akai akai yana sha yana gwaji yana sha har kwan lura cewa an akwai yadda aka kwada aka ce wannan kamar dai ba shi mm. wato ta bace ta boye mm. misali zai iya jinkirtawa saboda kin san shan magani yadda yake inda yake ba a ba shi shawara ya jinkirta saboda cutar ba wai ta bincike shi bane kwata kwata ko ya jinkirta ba zai san lokacin da abin zai kara tasowa ba ya dawo da maganin zai gama aiki ko min tsawon wani lokaci ne maganin zai gama aiki a kwayar cutar tana za ta fara kara girma tana hayayyafa a jikin mutum wato iya tsawon dai rayuwar mutum eh. iya tsawon lokacin da zai sha shi magunguna eh haka ne to akwai lokacin da za a ce jikinsa ya girma maganin kin san tsoho yaro duk matasa duk suna shan magani akwai na kowa da kowa babu wanda jiki zai girma sai dai mutum ya fasa sha ya ce bari sha ba ya gaji da shan magani wani sabon al'amari ne muke da shi a game da wannan cuta to wato ita cutar hiv nan ba abu bane da ake ganewa da wuri abu ne ba ta nuna a fuska yawanci mutane sai sun je asibiti wani abu daban ya kai su sai aka yi test sai a gano yana da shi kamar yanzu test ɗin premarital test da ake yi hmm. sai a yi test kafin aure e ko kafin mutum ya aihu na awo da sauransu abu daban zai kai mutum wasu kuma sun je test ma sun nemi aiki irin screening da ake na wurin aiki medical screening sai mutum ya ga da shi wato ba wani yanayi ne ka ji a jikin ka na cewa kamar a ah, cizon sauro ne ko ina mura kawai shi nan wannan da fari yana yi kamar mura amma ba serious abu mutum ya sha muran shi maganin mura da sauransu hmm. kuma kuma a wannan farin shine mutum yake iya badawa yana da karfi sosai a jikin shi amma kuma nan da nan sai wannan sumuran da sauransu duk su sau to bayan kaman kuma ko an yi gwaji kamar idan mutum ya samu sai bayan wurin kamar wata uku da nan gwajin yake fitowa positive a ga da shi sai can kuma bayan shekaru wurin ishirin goma sai mutum ya fara rashin lafiya wanda bai sani ba kenan yana kwanciya asibiti rashin lafiya zazzabi gudawa da sauransu mutum ya rane a yi kowane magunguna a yi kowane gwaji a ga a rasa menene ke damun shi zaki ga wasu ana cewa ba a san me ke damun shi ba an yi duba wani an duba wancan to abin da za a yi wannan hiv ne za a yi gwajin hiv a ga shi ne positive yawanci abin da ke faruwa kenan kuma yawanci abin idan an ga mutum ya kwanta rashin lafiya ba kanta ya yi progressive zuwa aids kenan shi ne late stage in hiv hmm. stage inda mutum zai kwanta shi wato garkuwar jikin ya riga ya ruguje gaba saboda ka duk wani cuta ma zai iya zai iya samun mutum shi ke cewa aids aids eh. hmm. to ta yanda ake ganewa kenan yawanci shi sa ake son mutane suna gwaji akai-akai tun ba wanda suke eh, kamar eh, wanda suke cikin hatsarin kamuwa da cutar hiv kamar wanda kamar matasa maza masu irin reckless life haka suke da mata da mata kuma da matan ma irin su karuwai da sauransu yan kwaya masu soka allura da kuma irin mata kuma masu maybe ana yawan infection wani mijinta ma yana da shi ba a sani ba da sauransu oh, mata sake eh, eh, mm. ko mace mai ciki yaro dana da shi ta ba yaron ta ciki ita ma bata sani ba sai kuma irin direbobi masu dogon tafiya za su tafi direbobin manyan motoci ko ba suna tafiya ba iyalinsu a wurin wata biyu uku haka irin su suma hydrix da suna cikin masu wanda za su iya samu nan da nan sai kuma yan luwaɗi da kuma yan masu uniform suma irin a postin ɗin su je wani aiki su daɗe ba iyali da su ne a cikin hyrix nan to kuma yadda za a yi a rika kiyaye abubuwan nan mutum idan ya sai na cikin wannan mutanen da za su iya ɗaukan cutar nan da nan sai ya kiyaye amfani da protection condom ko kuma amma a yi abstinence ma gaba da tunda ta hanyar jima'i aka fi samu shiga hakan ma neman mata neman mata da eh. sauransu tunda ta jima'i aka fi samun shi mm. sai kuma a daina amfani da abubuwa masu kaifi su sirinji da su reza wanda wani ya amfani da shi mm. kada ka amfani da shi sai kuma jini idan za a kara mutum a tabbatar ana gwajin jinin nan da kyau kafin wato an ji asibitin da ya kamata eh asibitin da ya kamata a ya kamata mata masu ciki su rika idan sun je awo a gwada su su rika zuwa awo a gwada su idan suna da sha'ira su kan magani saboda ɗansu saboda kansu su masu kare kansu daga samun cututtuka sai kuma wannan pre-exposure prophylaxis da post-exposure prophylaxis magunguna da ake bayarwa to sai kuma kyamatan da mutane suke wa masu masu hijabi ba abin kyama ba. Ai kyaman ma ta dan rabu akan lokaci. Eh, gaskiya. Dan da kora ma kika yi da likita. To shi ke nan ki shiga cikin tsaro. Haka ne za a yi ta kallon ka da hmm. ido a rika gani kamar cuta. Haka ne. Haka ne. Kuma lokacin da aka fara sanin cutan kenan aka fara tsoratar da mutane. Hmm. To yanzu zaki ga mutane suna kikiyewa. Hmm. Wannan kyama yana sa mutane su kiyaye amma kuma bai kamata ba. Idan masu hijabi suna neman a ja su a jiki a taimake su ba abin da ake samu bane idan kana alaka da mutum a ci abinci a kwana a kan gado daya a yi hogin mutum ko a gaisa ba a samu ta haka wato larura ce wanda zaka iya mu'amala da mai ciwo normal mu'amala da mai ciwo ba abin kyama bane za ku zauna da masu HIV lafiya kuma ba za ka samu ba mm. to a daina kyamatar su kuma a ja su a jiki kuma idan mutum yana da shi ma shi ma ya san da zai kiyaye don ya ya ba wasu. Fato kai kulka su yasa ko da suke kullata sai su ce to wai tunda suka samu wato kowa ma ya mutu. Haka ne wannan masu zuciya mugun zuciya ne zuciyar bai da kyau kuma Allah ya kare mu da irin su akwai eh, sai kuma mutane su dage da sanin su rika zuwa gwaji su san status on su yana da kyau lafiyar su eh, don su kiyaye su yake haka ne to kamar kamar a shekara su nawa mutum zai iya zuwa yi wannan binciken so daya ma yayi so daya amma wanda suke high risk wanda lalle su sun san za su iya samu ba ba su da wahalar su samu wannan mm. cutar su ya kamata suna gwaji wurin su biyu musamman matasa matasa yawa eh, musamman matasa kuma ya kamata su kiyaye shi yasa ake faɗakarwa akan su shaye-shaye da su wani alluran nan da mutum ya kiyaye sharing sharp objects haka likita wani hali shi wannan cutar mai tsare garkuwar jiki ta wanda ake wani suna ce mata jama'a wani suna ce mata sida eh. wani hali yanzu ake ciki kasancewar akwai faɗakarwa din yanzu a harkar medicine a harkar likitanci a ciwon lafiya masu bincike da sauransu suna kokarin su a gano magani ko wani rigakafin hiv akwai wani jin editing da ake gani kamar shi zai iya warkar da cutan ko ya prevention din shi wani. Allah har yanzu yana under trial a research nan hmm. dabbobi ake yi tukunna kafin na eh, ana gwaji kafin na a tabbatar eh, zai iya aiki akwai shawara da zaki ba masu ɗauke da cutar da kuma matasan za su yi wurin kare kansu wanda suke da shi da kuma inda ba su da shi to da farko zan fara da wanda suke da shi idan mutum ya san yana da shi ko kuma ya san zai iya samu ya je ya duba ya ta kai to abu ne to idan kana da shi ko ka yi test ko ba ka yi test ba kana da shi a jiki ba wanda ka yi test ba idan akwai ka daura kanka magani ka kare kanka ka ci gaba da eh, rayuwa ka ci gaba da rayuwa kanka aika kanka da wuri to masu shi kuma su dage da shan magani kar su gaji saboda lafiyar su ne da lafiyar ah, mutane da ke tare da su kuma ba abin damuwa ba ne Kafin mu karkare shirin namu ga wakiliyarmu a Ghana Hauwa Abdulkarim Young Pioneer a filin kwalamar mu tare da bakwar da ta gayyato mana. Salamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkan mu da kasancewa da ku a cikin shirinmu na kwalama. Kafin dai mu gabatar da abinci na zamu dafa yau bari in bar ita da kanta ta kira mai sunanta. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya sunan ki? Sunana Madam sa'ada. Madam Sa'ada. Yau kuma me wani kwalaman za a taɓo mana za a mana. Ok yau dai recipe mu ne da mu yi meat pie, baked pie, shi mu yi watermelon pineapple juice. meat pie da lemun kankana to me ya kamata mace ta nema ta ajiye kafin ta yi wannan abin okay for meat pie nan dai muna need flour margarine black pepper white pepper da gishiri dai kadan mm-hmm. in ka nemi ka ajiye sai ka yi mi to first of all ne ka wanke ka dai don da hannu dai ake mix mm-hmm. ah, in ka kare shi ka doki eh, alkaman nan ka kara black pepper da white pepper nan da gishirin ka dai kadan in ka kara shi kuma misali alkama gwangwani daya black pepper nan cokali nawa eh katon shan tin nan let's say eh, divide it into four kankani yes wato idan gwangwani daya ne alkama sai ka dauki cokalin da ake shan shayi da shi ka raba cokalin guda hudu half tbs half tbs wato kwatan wannan cokalin za ka zuba shine black pepper da shi white pepper yes for one pound flour inda kana da scale gida ko 500 grams mm-hmm. Mm-hmm. isa an ka doki margarine na mm-hmm. shi ka zuba cikin ka mix in ka mix in ka kare ya baka eh, do da ya kamar yayi kamar gari-gari mhm. shi ka kawo ruwa da ya kadan ka yayyafa ciki har ka samu solid form mhm. san ka samu solid form na shi ka aji shi kadan mhm. ya relax kaman how many minutes let's say like five minutes in ya relax kadan in ya relax shi ka bar shi yanzu sauran abin da namu sa cikin meat pie na abshe sa ni mu da shi dan yi mit pie da dan sa corn beef ciki corn beef yes corn beef na na yanka albasa da green pepper da carrot sun sa ciki sannan na yanka kayan na sa corn beef nan don yadda da yi yayi simple wana ci ne na girka kan wuta musa shi preheating shi kadan yadda da yi yes saboda ya samu yayi soft wani na nan kana ci kana jin grau grau grau shi ke sa eh, eh, da mu suka bude meat pie shi su zubar da kayan da ke cikin nan domin shin bai girka yayi taushi ba wato ke idan kin hada kayan su carrot nan su green pepper nan su albasan nan da shi corn beef nan sai ki dan girka kan wuta ki dan bari ya dan samu laushi yi soft dai ka da yadda ka sa ba ka yi ka tauna no ya miki simple shi sa bayan na aka nan na kare shan doko eh, doon da na fomin shi ma na. in bottle shi wannan alkaman da kika haɗa yes shin doki in dai bot wani in rolling pin ne dan roll ne shi in roll in na roll shin nemi wani abu round mhm. in cat in na cut shin dai bakatu guda kon bifin da na shin sa shin in dai rufe haka shin kawo kato ko kuwa an nuna babban ga guda babban ya sanki yes shin in mamma shi hakan da ya kare isa na yan bake cikin microwave na yin bake cikin wannan benin da oven ke kasar nan in mhm. ovin sosai kuma na yin bake in pot oven ne abinda da ya bake duka

ko zafin wuta yes just the warmness ya bar ya bi keke. yasa mun sa cikin mun bar shi for 30 minutes shi mu zo mu yi juice mm-hmm. eh, mu watermelon pineapple juice shi sa eh, muna da watermelon mu wanke watermelon mu jikin shi shi mu madoki pineapple mu mu wanke jikin shi duka kaduro kankani shi ma mu wanke jikin shi to watermelon na mun bude ciki shi eh, mu cire jan na mhm. waɗansu na yin su blend da kullun na. Mhm. amma ni dai ina prefer in cire yes duwa ta is kullun na bari yayi duwaci mm. yi yara ba su so mm. ina kana jin yami yami samun cire kullun nan guda guda muka cire kullun nan guda guda shi mu zuba cikin blender shi pineapple na kuma yanka shi kanana kanana shi mu zuba cikin blender shi mu yanka kado kadan ka kar yayi in dai babba daki ba dai ya yi zafi kana dama yaran nan su ba su son abu mai zafi sa shi mu sa cikin shi muka blend muka kare shi mu sieve to Sieve nan tacewa kenan. Yes, tacewa kenan. Mm Cisa mun gama watermelon pineapple juice mm. Don eh, eh, watermelon mm. na da zaki bai da need ka sa sikiri ciki. Cisa kamin mun gama mu kare nan mu duba meat pie mu kuma yayi ready. Yes, they're ready to serve. Shi meat pie da watermelon and pineapple juice kawai ake sha ko za a iya ka sha? Za a ka sha da komin da kake so. Amma ya kuma meat pie yana da nauyi so in kana shan da something light. ina da very okay. masu sauraron mu a nan muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato fiona wa mai da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin ni zahra aminu fage daga nan birnin washington dc nake sallama da ku ku huta lafiya. daban ya zama tilas nema